hali a kai wa masu hali kuma shi muka gani yanzu wannan gwamnatin ba abin da ta yi sai taimakawa wanda suke yaƙata da kuma wanda suke makiya wanda suke ta nuna cewa su masoya ne ga shi yanzu ma gabaki ɗaya ɗauki mulkin an su kuma haka suke so haka suka shirya wannan mu ne da ku mu zo mu tsaya mu kare mutuncin al'ummarmu idan ba mu haka ba to ko shakka babu Allah ma ba zai kyale mu ba wannan aikinmu ne ba aikin malamai ba ba aikin sarakuna ba ba aikin civil service ba ba aikin kowa ba ne aikinmu ne na siyasa mu je mu kare mutunci da darajar mu musamman nan kano sun mana duk abin da ya kamata su yi mana yau da ake cewa bal ta dawo raganmu abin da za su yi mana duk sun yi sun zaɓe mu duk inda ake cewa duk ƙarya ne ka ce wai ga wani kunci tsanya wa ne guri za dan mata duk ƙarya ne za mu je kotu amma matsalar shine kotu ma mun ga sai da ake zuwa kotu amma duk da haka za mu tafi za mu je mu kai ƙara kuma a ci gaba kuma Allah ya yarda wannan tafiya ta mai sai za ta kawo gyara na wa'annan gurare a Najeriya wanda suke murna da zalunci ina so su ringa tunani su ringa duba baya kuma su duba tarihi ba wanda ya taba nasara da zalunci sai kai ta yi kai ta yi kai ta yi kana san kai wani iblis ne kai rana ɗaya sai dai ka ji ana ko Allah sarki ko kuma Allahu akbar ko kuma ana faɗan waɗansu maganganu wanda kuma suke zaton za su cutar da mu ko su cutar da mu za su zo su zauna lafiya to ya kamata su soma tunani saboda haka nake gode wa Allah da ya ba mu yawan rai da lafiya muke ta ganin wa'annan zamanoni zamanan da mutane suke zalunci kuma ba ma a so a faɗa Yan mutane ƙalilan tsirarru ana ɗiban kuɗi ana ba su cikin dare da sunan sune shugabanni na sashi suna ta cutar da al'umma muna addu'a duk wani mahaluki wanda yake a zuciyarsa da niyyar ya cutar da kano ko arewa to Allah ya mayar da wannan cuta kansa ko muna fatan ku ku je ku jajirce kuna da aiki da yawa ƙasa ta gurɓace wani ma sai ce ba ma ƙasar kuna gani dai a jihar Kano a idan wa'annan mutane wani mutum ya fito ya tafi ya wuce gaba an haharba mutane mutum goma sha shida ya mutu sun mutu jiyan nan na je na tarar da tudun wa tudun wada mutane da ka san babbakar ka sa akuya ko wani abu a cikin wuta za ka yi babbaka haka suka babbake saboda tsabar tsabar zalunci wanda aka kama ba ma wai wani abu ne aka yi da daddare ba ido na ganin ido aka kama aka je aka yi wannan abubuwa duk ga wanda suka yi amma yau duk an saki kowa saboda mulkin azzalumai an sake shi wanda ya kashe mutane mun taɓa ganin irin wannan ba tarihin duniya ka kashe mutum a tafi a kai ka kwana biyu sai a baka beli ka tafi ma ka cike takardun ka dawo da su wannan in haka ake yi ba wani mutum da yake zai ce ba cikin haɗari babu shi ko me kai saboda mun ga chief of defense staff wanda ka iya cewa tsaron ƙasar ma gaba ke a hannunsa yake duk wata wuta a hannunsa take a Najeriya ya gama an ji an tare shi a hanya an buge shi ya mutu an harbe shi mu a irin wannan muna ganin tana da alaka da irin abubuwan da kansa shi watakila kansa ya shuka ko kuma wani ya shuka shi ne da ya girba duk ƙasar da ba shari'a ba adalci to ba ƙasa kashe mutum mutum fa goma sha shida wani ya kashe shi kadai ya kone ofis ana kallo saboda shi dan apc ne ba wani mabu nan ba damuwa to mu muna ganin kowa ya jira tasa ba yadda za ka ka shuka karangi ka ka cire alkama ba zai yi ba shari'a ta gurɓace komai ya lalace kowa ya zura ido babu maganar gaskiya inec ta cancanta abubuwa sannan aka kawo na ake cewa ni ne nake ta yawo na faɗa da talabijin da rediyo an kawo sabon abu gwarar allah ya masa albarka ya sa hannu ashe duk ƙarya ce ina nan a zaune mun ji an gama zaɓe an komai ba wani shiri da muka yi na kara kwatu domin da muna da cewa an harba ashe a zaliman jicoge ne kawai muna nan kawai sai aka ce gaci ana ɗauka akwatu gaci ana koran mutanen ku sai ka je wurin ejen guda daya saboda mun ci kwan an dauke ejen din sakamako ya tafi ashe tsari ne kurum wannan ya kamata duk wanda suka shiga cikin wannan aikin aikin zaben su su kunyata kasar da ake da daraja iyalinsu ma da 'ya'yansu da jikokinsu fito aka ce wannan dan wane ne to ya kamata a yi masa tofin alatsi ne amma najeriya ke tunanin za su yi banka ba sun samu kuɗi an zuba musu daloli sun ba da kwangilar tsawo kaza da waye sun yi kasaita za su zo a basu sarautar gargajiya a ba sarauta national honors su ne suka iya aiki to wannan suna zaton wai sun sha su je kawai na ba Allah duk sai ya biya kakka masu. wannan jini jinin mutum goma sha shida yana nan a hannunsu tun daga kan shugaban ƙasa da duk wani wanda yake ya kamata ya ɗauki mataki a kai jinin mutum goma sha shida in ma ka tara da waɗansu guraren banda na tudun wada an kashe mana mutum ashirin mulki kenan irin na najeriya ba da ya damu suna can suna cin salat suna cin daɗi an ga hoton a social media an sa ma a telebijin an sa waye duk wannan ba komai bane jinin talaka ba komai bane a gurinsu jinin 'ya'yansu ne in yi accident aka ce gashi can to fa ba zama da shafaffe da mai ya samu matsala saboda haka kar kowa ya kwanta a fito sai an samu lafiya amma yan talaka ga su nan su zama kamar kaza buge su a yanka kowa ya gaba a saka su a kabari a rufe a yi gaba to ni na hango matsaloli da yawa a ƙasa kuma na tabbata shi kansa muhammadu buhari zai san ni kwakwalwata ta musamman ce tun da na kwakwasa gilashin motarsa na ce wannan buhari na cikin hadari na ce a bincika min a gani yana da bulletproof aka ce bai da ita cikin mako biyu na sa aka shigo da bulletproof din aka zo yana cikin wannan bulletproof din duk abu na san in tagen ne shi na san kuma in aka same shi ba ma wai kashe shi ne matsalar ba fitina shi na tashi a kasar nan cewa za a yi gwamnati cewa wannan lokacin ta shirya kowa ma ba zai yarda ba arewa muka saya aka je aka yi accident ya bugo min waya ce duk kewaye da shi an mutu shi kadai ne wanda suke cikin wannan mota ba su bai mutu ba abin sa nake faɗa dan ya riga ya fito da magana ne ya ce da ni ni mai kyauta ne an mai kyauta na biyu ne inda miliyan dubu na bashi ya kai gida ya ajiye ana zuba shi ai bai tunani ne haka ya kamata ya ce rabi kwankwasa akwai tunani ba kuɗin mota ce ba tunanin in kwankwasa ma ne na ji ba ba bulletproof ba ce nace ya saya ya saya to mahimmancin wannan shawarar ba kaɗan ba ne da haka wanda suke zaton za su ɗauki wannan shawara da muke bayarwa na cewar muna tinkara halaka a najeriya to su je su ɗauka mu gani mu dai mun riga mun fito za mu tsaya mu yi abin da ya dace a a najeriya ba da shawara inda za mu ba da shawara kuma mai takin action a matsayinmu na 'yan hamayya mu yi abin da ya dace domin mu kare daraja da mutuncin mutanenmu saboda haka muna gode muku kwarai da gaske ku da kuka yadda ma kuka shiga cikin tsarinmu na cikin wannan jama'iyya kuma muna gode muku da kuka yadda kuka tsaya takara muna gode muku yadda kuka tsaya kuka jajirce aka samu wannan sakamako mai kyau to saura mun wanda ya fi wahala shine rike aiki rike aiki shine ya fi wahala inda za ku je ku kare mutuncinmu da darajarmu a matsayinmu mu na marasa aikin yi a cikin wannan shekaru ya zama wajibi ku